To ya zuwa lokacin da muke magana da kai hukumar ta sanar cewa daga cikin da'irori 266 da ake da su ta riga ta kammala tantance na da'irori 197 waɗanda idan ka lura a haka kenan ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato eh, da'irorin da ake da su kenan a wannan ƙasa. To kamar an faɗi iya adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu cikin wannan da'irori da aka riga aka ƙirga? Ya eh, haka ne ana tuni an riga an san cewa eh, nawa ne kowane ɗan takara daga cikin biyun da suka fafata ya samu iya yawan kur'un da'irorin da aka riga aka kirga wato na da'irori 197 din kenan kawo yanzu da muke magana cikin daren nan um, uh, Muhammad Bazoum dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki yana shi ne ke kan gaba da kur'u miliyan guda da dubu da biyar da wasu kur'u 193 yayin da abokin fafatawarsa wato alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya ke da ƙuri'u miliyan guda da dubu ɗari uku da satin da hudu da ɗari da casa'in da uku wato wannan muna magana ne a kan wato da'irori ɗari da casa'in da bakwai daga cikin ɗari biyu da sittin da shida a daidai lokacin da hukumar zaɓe ta seni ke ci gaba da tattara sakamakon zaɓe kenan ba a kammala ba to ban sani ba ko hukumar ta seni ta ba da hasken yaushe take tunanin za ta kammala wannan kirga ƙuri'u eto eh kawo yanzu babu wata takamaimayar sanarwa akan wato lokacin da za a kammala bayar da sakamako ko kuma kammalallen shi eh, kammalallen sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na wannan zaɓe iyaka dai abinda za a iya la'akari da shi shine cewa aiki ya sha kashi daga cikin kamar yadda na bayyana ɗazu da'irori 266,197 197 tuni aka riga aka bayyana su an kammala aikin tantancewa za ta yi watakila a wunin talatar nan babu tabbaci saboda akwai dalilai na maganar sadarwa wato na'ura ta ko kuma yanar gizo watakila za su iya kawo jinkiri na bayar da shi wannan sakamako